Assalamu alaikum ɗan uwa matasa barkan ku da haka barkan da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin labaran matasa kenan mai zo muku a kowane ƙarshen mako daga Studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. Ya ne Gora da dama? Alhamdulillah Gora da fatan kin wuni lahiya. Ah lahiya lau alhamdulillah. To me kika zo mana? To Gora yau zan fara da jihar Difa inda muka ɗauko muku zancen jadawalin karatu na azuzuwan terminal. A cikin takaitaccen rahoton mu na wannan maraitan zamu ji irin da matasa kan iya ba da tasu gudunmuwa wajen magance matsalolin da suka shafi kiyo a yankin Sahel. Da ƙarshe kamar yadda muka saba sai filim na wasannin motsa shi. Gwara bana ranar 19 ga watan Juni ita ce za a fara zana jarabawar bak kuma hakan wani hukunci ne da kwamitin ƙasa mai kula da jarabawar a reshen imowa ya yanke ranar 28 ga watan maris a nan babban birnin yamai haka ne gora shi yasa abokin aikin mu gidi abdurrahman ya zagaya wa su makarantun garin difa domin jin ina jadawalin karatun ajujuwan terminal ya kwana ga fasarar rahoton nasu da ya turo mana. Ebon eh, ta yi karatun mu gaskiya muna yi a baya da sauran abubuwa ni da ke terminal din ma ni ke SVT deuxième partie ma ne muke et puis bac gashi nan deux mois ko ina ba mu ba kenan gaskiya muna nan baya feshe ma haka nan shimi yanzu ne muka yi da teme eh, tem de muke matakin mu na karatu dai alhamdulillah ba lai tunda mature kun mu français histoire jo arab a cikin kur da mun kusa ida kan karatu dai muna ta ya daidai muna gaba su français da histoire jo da filo alhamdulillah filo muna cikin troisième partie faranse ma dai commentaire composé ne kada ya muna saura idan muka dauki example na kan difa mu lise mu muke kan gaba da kowa Guraren kun bar mu leƙa makarantar Kurame Hassan Bana Bata nan babban birnin Yamai inda ɗalibai ɗari da da biyar ne ke ɗaukan darasi a yaren Kurame. Haka ne Gora ta cewar mataimakin daraktan makarantar komai na tafiya daidai yanzu haka sun cinye kashi 80 cikin 100 na jadawalin karatun su ga tsokacin da Mamman Sani ya yi wa abokin aikin mu Habibu Garba. Suna yin jadawali guda kamar sauran yara masu ji babu wani bambanci ko da akwai daga bangaren mu ne misali game da rubuta kalamai shekara guda sai mu kafa wasu kurakurai da yara za su gano su gyara kuma suna kago labari sabanin makarantar niyya can an dauke musu yin kidaya game da sadarwa a nan mu ba mu da wata matsala hanyar sadarwa ita ce maganar alama muna magana da kyau tare da yara babu wata matsala inda watakila za a samu matsala shine bangaren koleji domin malamai kaɗan ne suka samu horo Gwara yanzu kuma bari mu koma garin Gaya inda matasa nasu iya kokarin wajen ganin sun taimakawa dakarun tsaro wajen kokowa da halin rashin tsaro a cikin unguwannin garin nasu kamar kama barayi da dai sauransu. Haka ne gora ga ƙarin bayani a cikin wani rahoton da Fadil Alu ya shirya mana sai mu saurari fasarar shi. A wasu unguwanni na garin Gaya ana fuskantar sata da kwace duk marece wani al'amari da firfin Gaya Asimu Abarshi ya yi Allah warde da shi. Aikata laifuffuka a cikin birni da ƙauye ya ta'azzara sosai. Kullum da dare ana sace-sace motuna akalla goma a cikin unguwanni daban-daban na Gaya. Bugu da ƙari ana tara mutum a kwace masa moto da dukiyarsa. Domin fuskantar wani al'amarin matasa sun kafa wani gungu na 'yan banga tare da goyon bayan masu unguwanni da hukumomi. Tun inar mun hita sai sankar duka gudan karke. Mun hita mun gamu da mutum in ka ce gida za ka muna iya bin ka sai in ka shiga gida mu koma amma mun tambaya mun ji kana wani magana da ba gaskiya ba ne sai mu ce ta wanga mutunan a kai shi kwamse wannan tsarin ya ba da damar rage kaifin matsalar tsaro a gaya kuma al'umma na alfahari da haka abin san barka ne a cikin unguwa niyyar da suka ɗauka yana sa mu yi bacci a cikin kwanciyar hankali gaskiya waɗannan mutane ƙoƙarin su abin yabawa ne waɗannan matasa na kuma samun wani takaitaccen horo daga 'yan sanda a game da hakkin ɗan adam da kuma ka'idodin shari'a. Gora cikin takaitaccen rahotonmu na wannan maraicen za mu ji yadda matasa kan iya ba da tasu gudunmuwa wajen magance matsalolin da suka shafi fannin kiwo a yankin Sahel. Haka ne Gora a yayin muhawarar tattaunawa tsakanin tsofaffi da matasa a kan fannin kiwo da aka yi a nan babban birnin ya mai Abokin aikinmu Olivier Asobabi ya tabo wannan jigon da ya shafi matasa ga rahoton da ya shirya Matsayin matasa cikin warware tashin hankali da ke da nasaba da kiwo ya kasance maudu'in ɗin da aka tattauna tsakanin matasa da dama a Yamai. Fiye da mahalarta hamsin da yawancinsu sun fito daga ƙasashe goma sha ɗaya suka halarci taron. Bande Amadu na fadan gurma a Burkina Faso. Sha'anin kiyo ana yin sani a cikin daji tare da rashin tsaro sannan kuma 'yan ta'adda ma a daji ne suke laɓewa. Kenan idan ka fito na ka je wancan waje za ka tsinci kanka a bako. Idan akwai wata matsala ana iya ɗora maka laifin. Duka matsala ɗaya ce muke fuska. fuskanta a cikin dukkan ƙasashe. Matasa sun ɗauki niyyar samun hanyoyi daidaita matsaloli daban-daban da makiya suke cin karo da su. Ni lauya ce, da na zo a babban taron RBM, na shawarce su da su girka wani kwamitin shari'a da doka da a cikin shi in akwai wata matsala ta fannin inci ko doka ana iya zamna da wani zangon shari'a don shawo kan matsalolin da makiyaya ke fuskanta. Ƙungiyar Bilital Marobe ta shirya wannan haɗuwa da ake son ta kasance wani baje kolin nahiyar Afirka kuma matasa suna tsakiyar wannan dubara. Ina kewaye da waɗanda suke kiyo. Idan ina ɗakin ba da horo, idan na fita ina waye da kawunan jama'a. Baje kolin Yamai ya ba da dama ga masu amfana na su samu kwarewa wajen kula da tashe-tashen hankula cikin ruwan sanyi shiga tsakani da sauran abubuwa musamman ma tare da sauyin yanayi. A yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Asmana Shina. zagayen farko na neman gurbin shiga gasar cin kofin kwallon kafa na afirka na 'yan kasa da shekaru 23 da za a soma a wannan shekara 2023 a kasar maroc daga 24 ga watan juin ya haifar da abubuwa da dama na bazata a ran talata ta haka niger da mali sun yi nasarar samun gurabunsu inda ɗaya bayan ɗaya suka yi wace da sudan da kuma senegal yayin da gabon ta yi nasara a gaban kamaru nigeria ta durkushe a gaban gine ita kuma congo ta yi waje da afirka ta kudu kasashe uku ne za su shiga gasar ta 'yan kasa da shekaru 23 uku a karon farko a tarihin su ne congo guinea da niger har ila yau a fagen kwallon kafa hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta bayyana a yammacin laraba cewa an janyewa kasar indonesia matsayinta na mai karbar gasar cin kofin kwallon kafa na duniya a 'yan kasa da shekaru 23 da ya kamata a gudanar a shekarar 2023 wannan kuwa a daidai lokacin da kasar da ke yankin asiya ke shirin karbar gasar daga 20 ga watan mai zuwa 11 ga watan juin wannan matakin ya zo ne bisa niyyar kasar ta indonesia na kin karbar kamar kasar isra'ila wadda ta sami gurbin shiga wannan gasa ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio karangu.